jama'a masu kallon tashar gidan talabijin ta nta hausa jagorar sauran tashoshin da ke yada shirye-shiryensu da harshen hausa a duk faɗin nahiyar afirka barkamu da warhaka sunana umar muhammad karaci da ya saba jagorantar kawo muku shirin kowa iya allansa da masu iya magana kan ce ya wanke shirin da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar najeriya da ma yadda 'yan takara masu shirin dafi madafin iko suke kokari ba dare ba rana domin ganin sun isar da manufofinsu tsare-tsarensu da kuma kokarin da suke na ganin sun ba da gudunmuwarsu wajen ci gaban al'umma shirin kwa iya allansa na wannan sati ya ziyarci wani da za mu iya cewa gogaggen dan siyasa wani da ya daɗe yana jan zaransa da za a iya cewa zaren nasa ma ya daɗe yana kwari domin ko ya zama rodi har ma ya zama kwangiri ƙarfen jirgi domin kuwa duk wanda ya san siyasar jihar jigawa to babu shakka za mu iya cewa bakon namu babban suna ne da za a iya cewa ya daɗe yana murza zaransa bakon shirin iya alansa na wannan sati shine mai girma sanata ibrahim saminu turaki tsohon gwamnan jihar jigawa da yanzu haka shine ɗan takarar sanata a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp da ke ƙoƙarin ganin ya wakilci jihar jigawa ta shiya arewa maso yamma inda za mu tattauna da shi domin jin tarihi rayuwar shugaban mai da ya sha da kuma shirye-shirye da tsare-tsaren da yake da su na tsayawa takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp an kaɗe mini wankan zuwa wannan shi eto eh, na gode eh, gode ka ce rodi ai <laughs> ba za a ce mutum rodi ba tunda ai ita siyasa aure ne tsakaninka da yan uwanka talakawa <laughs> na gade suna ibrahim saminu turaki eh. za mu iya babban suna ne a tarihin siyasa ba ma na jihar jigawa ko kano kaɗai ba a najeriya baki da. Eh. ina so mu fara wannan shirin da cikakken tarihin rayuwarka musamman al'amarin da ya shafi salsalaka jama salamu alaikum ina ganin ina iya muna iya raba rayuwa ta so biyar A ɗauki shekara sha biyu sha biyu sha biyu sha biyu so biyar eh, so na fara sha biyun fari eh, an haife ni a garin kazaure eh, na alif ɗari tara da sittin da uku sha watan julai mahaifina da mutanen daura ne da mai aduwa na wajen uba na wajen uwa kuma ba filatani ne ka tintintintintintin mahaifina na wajen uba su ne eh, uban kakan shi shine ya kira malam lasan wanda ya kafa garin mai adwa lokacin ana fashi a hanya tsakanin saboda da aka yakin fulani sun ci garin da ra'an ba su ci sauran daurawa an yi rigima tsakanin 'yan jihadi sai waɗansu ka tafi ka zaure waɗansu kuma ɗan batta da sauransu waɗansu kuma ingawa kai kenan ah, wanda aka bari a daura ba su da ƙarfi to sarakunan daura suka yi zango akwai zangon daura ana cewa sarki nu shi zai dawo ah, shi sarki na hansun akwai iyalin galadima suna bundu suna baure akwai kitari wanda ya kafa garin daura ta magariya yau ana can sarkin daura magariya a nijar akwai sarkin kanci duk jikokin sarkin gwari audu ne ah, shi ne tarihi mai wajen uba so da ana wannan sarkin da a wadda kuron daga ya ce kamata in ana fashi kaga ai ba za a yi kasuwanci ba za a yi wani abu ba shi ne daga mai maji baban kakana shi ne kaji ana cewa mahal lasar ya kafa akwai aduwa a jikin rijiya ya kafa garin mai aduwa shugaban ƙasa na yanzu nan ne garin su kawai mai ne garba mai ne a ina nufin shugaban kasa muhammadu buhari to da aka da shi da ya karfi da yawa lasan suka suka ci daura da yaƙi sau kori fulani to eh, da lugari ya zo da da akwai report na daura report da suka zo sai aka canja ah, aka canja wannan aka sai aka canza sarauta aka ce bari a dawo da sarakunan hausawa to ne shi mahaifin kakana da suka dawo da sarki musa daga zango ya shekara hudu yana sarautar daura bayan allah ya mai rasuwa shi ne aka dawo da sarki sarki abdurrahman yana da shekara 22 ba king maker zuwa kowa babu kakan ya ɗaya sarkin sarkin da magaran ramin sarkin daura har aka yaƙi aka je mai ciwo eh, shi ne ajali amma dai so ɗan shi ibrahim wanda nake da sunan shi ne sarkin bai aka bashi da shi ne sarkin bai yana sarautar eh, aka mai transfer saboda rigimar da aka yi da yaƙi da aka da galadima sai suka bai mai addu'a sau kuma ma aure yanzu aka rawa aure biyu aka ba su yan duna har yau duk wanda ke sarakunan nan gudun yan uwana ne na wajen uba nake magana na wajen to sai tata tana shiri da da shi sarkin bai lasan inda sai ɗanta alasan ɗan tata ya sami lasin na gida shine sai ya zo ya samu sarkin bai lasan ya ce yana son mutum mai gaskiya wanda za su amana daga nan kano har niger da sauransu cinikin gyada shine shi kakana eh, ya bar na ma'aikacin na ne kamar hakimi kenan kuma da shi ke da yake rubutu a treasury sun yi primary 1909 ya dawo garin kaduna 1939 shi da tarihin wajen uba eh, wajen uba su malamai ne eh, su malamai ne har a ya yaji ko ƙasar sokoto ya yi limanci a hubari so ne ya kadiriya amma da oriya shi dan tijaniya ne suna yin kabalu muna yara yan uwana yan daura a kan suna cewa ni jika yan kabalu ne wajen uwa kenan yanzu ita yanzu kuma kuma kabalu yake su kuma wajen uba alhaji turaki inda man da alasan a nan ira din bawan da ya fi shi arziki na dukiya shi ka tasha ya yi kasuwa amma kuma muna yara ba na mantawa za ga mutum 500 biyar ne kullum zai ci abinci a gidan ko fiye da haka ana ba su sabbi kullum kuma sauran uku ne to shi alhaita da ke sufi ne ya ce bai ga abin dariya a duniya ba kullum za ka shi na wasan jikoki ba yi yana da naɗi kuma malami ne yana rubutu kuma makaddamin tijjaniya ne kuma saraki ne amma kuma ya ce babu bai ga abin dariya a duniya ba so shi sufi ne kaga ina so ka gane contradiction shaɗin rayuwa alai talaki saboda kowa yana jin tsoron su mu yara saboda baya wasa ba kullum da naɗi da waye ah, ah, yana da iyar mutuntafe da yawa kuma yana mai kuɗi in ya fita da gidan shi ko akwai alƙali abubakar da liman su ne kawai abokan shi karatu ake baya alai talaki baya magana so mahaifina shi ke tuka shi shine kuma akawunta ne da akwai wani akawuntan bamba wani inyamuri to amma daga baya mahaifina shi ke balance duka account amma kamar da alhaji inda ta gaya mana idan sun je to saboda wannan amanar akwai sanda fan dubu goma ta bata 1950 haka 1940 to shine sai ya kai wa alasan nata ya ci a shi ba na ci bane bai baci ya ci a naka da suka yi gardama ya ban mai da shine sai ya same waliyin arewa ya aura babban yashi ya sa sa alhaji aminu kai ka zauna a gida alhaji taraki ba karin mai ba bane ba a najeriya don na ga a 1949 ne sa da sai cinikin fan dubu ɗari uku budget ɗin najeriya fan miliyan ɗaya ne so ina ina so ka gane arzikin shi tun lokacin amma kuma sufi ne eh, so za ga yana sa nama da sauransa idan baka da sallika abin shi baya dogo 7 foot eh, yana da ƙarfi kamar baban shi suna abin shi ƙi da amma shi baya ya ce ba duniya a gaban shi shi yana sadalu shi kuma kaka na wajen uwa shi da inda ƙur'ani yake ke ina na fara zai ci gaba babban malami ne amma shi ƙabali ke yanzu da sallah ko na ga irin tashi ake yanzu eh, babban malami ana faɗi abubuwa da yawa so ka gani kaka na uwa da na uba malamai ne eh, sai dai na uba sarakuna ne attajirai eh, da sauransu su wannan ful fulani wannan full hausawa shi da ake ci hausa fulani <laughs> to shi mahaifina yana eh, ban taɓa ganin ya mutu ban taɓa gana da shekara sha biyu ban taɓa ganin mutum irin shi ba bayan shi tunda in ya fita sai ya ci da ajihun shi ce ah, harance yake dan yayi kyauta akwai ina gwamna ah, ana hudu ba juma limamin kalore ce ya tuna da wani kamar sayar na umar ce ba ni bane baban gwamna yake magana ya ji gidan shi aka yana haya sai sai aka ce za a sai da gidan ya fita sai ya zo hankali ya tashi ya wajen mahaifina sai ya ci nawa ne kudin gidan aka faɗi sai ya kira akwai wani yana auren yiyar ƙanwar mahaifina yana da shaguna haka alhaji ayu shi ya bada rancen kudin ya bada aka bashi to bayan kwana biyu za a kasuwa ya sai kaya sai zai ci ina kudin shi sai ya ce to gaskiya baya da kudin hannun shi a lokacin sai wani dan inda ya zo sun yi kwangila a lokacin ana yin tigadam tsari kamfani tare an biya sai ce nawa ne riba ya ce kaza ce to a ba mai gida a ba wanda ya bada rancen kudin gida waɗansu za su zo suna kuka kamar akwai wani nasan kurgu ne haka ya zo wucewa aka ci aga nan ya haihu baya da kudin suna mutane sa dariya gurgu kafa ɗaya haka sai ya kira cousin ina suka je da dare an kawo shaddoji haka a mai ɗinki su ce to ga wannan kasa Ransuna ya ba shi jari ya ba shi kuma kuɗin ya fashe da kuka za ga in mahaifina bai fita ba in an zo yana sama ya yi wani abu da dare sai dare ke za yi an yi da dare to za a zo godiya shi ko baya so a zo godiya so mutane da yawa zaɓe na fari saboda shi aka yi mutane da yawa yanzu ya shekara 46 da rasuwa amma yau in ka je kabarin shi da kabarin dan uwan shi wanda suka rasu shi kuma shine shugaban banki na UBA Alhaji Umar eh, abokin mutula ne su kuma su ne masu banki na fari charter account za a ga har yau ko da rani ko mun rani ciyawa sai ta fito sai mu sai a cire sai ga danshi haka har ice na ga ya fito a wajen kabarin su ah, danshi na na ni'ima eh, so abin da koya daga mahaifina kakkai mugunta eh, eh, ko da wuce kai alheri na sha shiga abubuwa da yawa a rayuwa ta an na tuna sai mutum su ce ya ubangiji a kalli abin da mahaifi ni na yi alherin da ya yi to sai ga abin ya zo min da sauki akwai na tuna muna makaranta fawa a fgc kaduna mota ta bamu mun je mun je wannan za a lokacin aka yi lokacin izala ta fari 1975 na sa gajeren wanda da wani kwanta mara ta bani ya ce to idan mahaifina a girki yau ba zan ga 76 ba zan sha wahala ba sai wani zai ce a yaro na za ka nace gashi sai ɗauki slave biyar ya bani da slave biyar da na je na sha na je museum na sha pepper da <laughs> da wannan da sai dama na alai dan dambe na biya taxi na zo makana da slave biyu to ina so ina ma value din kuɗi a kuɗi a lokacin da amma da yake shi mahaifina baya son ya rika tambayar mutane kuɗi da za na a ya bani naira ɗari ta ya yawa ya ƙara mu naira ɗari lokacin ba ƙaramin kuɗi ba ne ba hakan wajen kala biyar na saya kayan makaranta duk da haka na ji da yawa da kuɗi da yawa shine aka ce in ka gidan sa zan wadura akwai cousin ɗina matar ce kuma abokin iyayenmu ne a jiya eh, akwai drawer a ɗakin mahaifina da kuɗi ne kawai a ciki tun muna yara shi baya so ne in tambayi wani ya bani kuɗi amma I think bayan rasuwar shi za ga wani ya kawo kwai wani ya kawo kuɗi kowa yana cewa eh, shi ya ba su jari mai girma sun tabe shekara ba abin shekara takwas takwas sha biyu sha biyu saboda lokaci ina ga ayi kokari a yi mana a takaice mu je yadda tarihi rayuwa kai sha wannan shekaru sha biyu yanzu kila mun gama sha biyu ta farko eh abin da zan iya tuna a wannan sha biyu akwai magana daya an samu makaranta da aka samu makaranta secondary primary idan mun je sai a rika mana bulala me yasa su sanin ba su iya ba ni kuma an ba da lissafi sai rubuta duk an soshin daidai sai aka ci a ah, ashe wai sai na kwafe kwashen din shi na amma ban da shi ba da taɓa koya min lissafi a rayuwata eh, ni nake koya wa aji na tun primary school har sai yadda nake koya aji na lissafi eh, shi ne nake so nuna ma eh, kage foundation ina kenan so sai muka je federal college kaduna to a nan tun daga aji biyu ina ganin aji ɗaya ne ma aji biyu a aji biyar nake koya aji na lissafi malami in yazo sai ce ya zai zauna kai koya aji saboda ina kawo formulas daban ina kawo abubuwan da waɗansu ba su ne ba min inda lahi basira ce daga Allah ah, hayo ba wanda zai ci shi ya koya mun lissafi eh, dan hannun jami'a na mun taɓa ganawa da wani malami ya ce ba da dubin na ce ga yadda za a yi to kwas ɗin ah, da muka je zaria mun yi sbs to a fadar gama project kaduna ka san ana ba da naira talatin kowace jihar da jihar kano lokacin gasar littafi so ni kowane sati zan ɗauki littafi uku in karanta har na zo ina karanta kowane littafi kamar na physics ko chemistry ko geography kowane littafi kowane awa ɗaya zan karanta shafi ɗari kuma har yau ba manta ba ina iya tana abubuwa yau waɗanda aka yi ina da shekara uku a rayuwata ba na shekara uku da haihuwa eh, yes so ba na da wannan wani sun ci a ah, kakana ne na wajen uwa da ke ban malami ne yana bai wai yana rubutu yana bani sha gaskiya ne amma a'a ina ganin idan eh, da haka ne kyauta ne daga Allah kamar na samu kakanni biyu masu ilimi sai Allah ya bani wannan basirar akwai kandina akwai yan masu wannan amma da gaskiya ba taɓa koyawan ba sannan za mu so mu ji al'amarin da ya shafi shigar ka siyasa irin gwagwarmayar da ka sha da kuma yadda ka zama cikakken ɗan siyasa eh to allah jikin eh, shehu yar adwa ya ce da ya bar janar shehu adwa ya ce da ya bar eh, soja ya tafi soja 1960 ya dawo 1979 ƙauyen da ya bari ya zama ƙauye ɗaya bai canja ba shine sai ce bare siyasa people's front to muka shiga eh, people's front baba gana kin gibe shine director general fadin abdulaziz shine chairman eh, daga nan muka fara sai amma eh, sai ya ce to in soja ya je ci gari ai yana aje sojoji ya ci yaƙi shine ba da shawara soja na je sai na ce da marigayi ka uba abubakar koko ya ce ga yadda za a yi so da abinda muka je mu a jigawa sai muka ce kowane akwati a ɗauki mutum goma shi yi an ce mai yan goma a ɗauki mutum goma mace mutum goma namiji duka akwatin jigawa tun da muka fara siyasa har yau ina da mutane waɗannan wanda waɗansu an canja su waɗansu mutu ah, su ne ta tushen siyasa ta ba wai da yake ci ana maya ai ba a maya. saboda siyasa aure ce tsakaninka da talakawanka to idan ka ce duk za ka ci abinci da talaka kamar yadda eh, chairman mawa yake cewa ko communism ka kenan za ka fi yawan cin abinci amma idan dukiyar talaka ka ce a ah, wannan dukiyar ku ne ga dukiyar ku ya kuke so a yi kamar yadda gaddafi ya yi alaji kanshi muammar gaddafi eh, sosai ne muka jiga muka jiga people's front eh, so har yau ita ce siyasa ta Eh, suwaye mai mutane suke so eh, so akan haka ne muka daga pfa a koma sdp eh, alisa mutumin kirki ne kuma yaro ne sai ce chairman ne dole zama yaro ya kawo ni chairman na sdp na da shekara 29 ne kano ne ina matashi saboda shi ba ai gwamna ne matashi to muna muka aiki soji suka kore mu aka zo aka yi uncp ni ne dama ne na zama chairman din da dana ne national chairman ne da atahir bafara sai aka ba isa muhammad su jari usai suka kawo shi da hamu ka so mai bore so daga nan eh, da abacin ya rasu allah mai rasuwa sara abacin allah jikanci sai muka je muka ce za mu jam'iyya ta app muka je muka da a keja sai yaraba suka ce wannan mutanen Abacha ne ba za su jami'a da uba wata la ta ziga su matar eh, marigayi wannan na kano baban minista na yanzu suka je suka suka kafa jami'a ad so muka rabu muka zo muka ci zaben mu bayan mun ci zaɓe eh, muka tsaye da ogbonia onu eh, na ce da an ce kuda ake da ni da abokaina su kama gwamna kebbi na yanzu eh, da gida da idrisu ya mana magana ya ce kamata a ɗauki inyamuri da inyamuri suka sha da hausawa kai eh, impn shi ne muka ɗauki ogbonia onu muka zai ɗan takara a kaduna da muka dawo sai aka ce wai an yi ɗawanci tsakanin app da ad inan inda muke zaune suka je villa aka ba olifalaye ticket eh, aka yi mai a jam'iyyar app a nan ya yadda takardar shi a nan inda nake zaune yanzu eh, ni ko na ce muka ce muka ce ba za mu yi ba tunda eh, ba mu muka a ga mun ma ɗan takara a gona a shi ne atiku abubakar allah da yana shi ma ya ci kone da mu sai muka ce to tunda haka ne gwamnin sdp da shi zama ga mai za mu goyi bayan shi ya zama shi tunda shi ne mataimakin eh, eh, eh, pdp so shi ne aka kafa gwamnati to kaga so da aka kafa gwamnati aka rantsar da mu amma kafin a rantsar da mu na ɗauki consultant sosai suka ci gaba abu uku muka na ɗaya dai kowane gida a jigawa mai da rajista ɗin shi mun san mutum nawa ne a gidan mun san awakai nawa ne mun san kaji nawa ne mun san eh, ya'ya nawa ne suke zuwa makaranta mun san komai a rubuce shi yasa da aka yi tsakanin tsakaninmu da sansan mutum sha biyar ne akan wannan tsari wannan tsari kowace ƙasa a jigawa mun yi mapin ɗinta mun san tawace ce mun san shekara saboda akwai abin da 'yan brazil suka kafin suka ba shekara goma sha biyar mi aka yi a kasar me soil content ɗinta me za a sa wani irin wani irin gero za a sa dawa za a sa shinkafa me za a sa a gurin mutane samu arziki mu arziki ga mutane da mu muka ce a tambaya abu goma me aka fi so kasan abin da suka ce na ɗaya shine kamar fulani sun fito daga daji an tare su ɗan sanda tare su ya ce su kawo eh, eh, receipt to shine Eh, waɗansu sun ce alƙali suna kwace musu mata an je shari'a so shine abin da kowa ya fi so a jiga access to justice a yi shari'a daidai a daina kwace fulani shanu a daina kwace talaka matansu a daina kwace mutane gonaki a yi musu adalci so shi yasa duk najeriya muka fara access to justice program wai ba wai eh, kaga abin da suke so yau ana maganar banditry kowa kaji labarin cewa zai amma rashin adalci ne eh, so suka muka fulani makarantu da gidaje na wannan da muka zo secondary a cikin yara dari da suka gama primary a jigawa yaro biyu ke zuwa secondary eh, da ranar da aka rantsa da na ga mutane a bola kaja ce wata goma ba a biya malaman makaranta ba gas ta yagi eh, so saboda sun ce albashi ya yawa so ba su biya ba so shine sai muka saving kudi muka ce to abin da za a yi idan malam makaranta ba a ganin girma a ba shi mata aure ka kenan yara ba shi karatu ba so sai muka ce yadda za a yi eh, yadda za a yi kowane yaro kowane malami za a ba shi albashi biyu ɗaya ga wata malamin firamare su za a ba shi 25% na albashin shi kyauta mana ke teaching inducement allowance malaman secondary wanda suke arts za mu ba su ah, za mu ba su 50% eh, wanda suke science za mu ba su 100% samu albashi saboda muna so jiga ta zama kan science don duniya yanzu ta mummuta science eh, masu kuɗi na duniya yau guda biyar ɗin ka kirga eh, duka sun samu kuɗin su ne daga ƙwaƙwalwa tun daga ɗan afirka ta kudu wanda ya je america eh, mai tesla yanzu su jeff bezos su mai amazon eh, su bill gates sauransu za a gani kwakwalwa ce muka ce duk yara da ya haddace ƙur'ani ko zai haddace sura goma to kenan zai yin kwamfuta saboda a ita kwamfuta boolean algebra harshe ne kamar da yake harshen hausa ta da nata harshen eh, shine 0101 so amma akwai interface wanda in kai magana in kai rubutu naka tun da mu ma rubutun da muke shi ma alphabet ne na turawa akwai na larabawa akwai na hausawa so interface tsakanin kwamfuta da kai eh, shine wannan kamar dictionary ne tsakanin in ka ce kaza a ce kaza to jama'a masu mu idan kuna tare da mu kun ji yadda bakon namu mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa Santa Ibrahim Samidu Turaki wanda yanzu haka shine dan takarar jam'iyyar PDP da ke neman kujerar sanata domin wakiltar jihar Jigawa arewa maso yamma kun ji yadda muka tattauna da shi mun cikakken bayani bisa ga asali da salsalarsa da ma irin yadda salsalarsa ke da nasaba da bangaren iyayensa da na mahaifiyarsa da halayyarsa iliminsa da yadda yake gudanar da rayuwarsa sannan kuma ji yadda ya taɓo mana irin yadda ya gudanar da harkokin karatunsa da ma tun da farko fasihi ne da za mu iya cewa fahimci ilimin lissafi tun daga farko da ma yadda ya amfani da ilimin lissafin wajen tafiyar da gwamnatin jihar jigawa da yadda ya kawo abubuwa sabbi da za a iya cewa duk ƙasashen da suka ci gaba ne domin niyyarsa da kyakkyawan niyyarsa ta ganin jihar jigawa ta zama gagara tsara da za a iya cewa har yanzu irin yadda ya ɗora jihar jigawa a haka take tafiya a wani bangare na samar da ci gaba kun yadda ya taɓo mana halin da ake ciki na siyasa da kuma niyyar shi na ganin ya ci gaba da gina mutum domin ya bayyana cewa gina al'umma shine babban ƙashin bayan ci gaban halin zamantakewa da ma ci gaban tattalin arzikin kowace ƙasa sannan kun da yadda ya kira ga al'umma da jihar jigawa na cewa wannan fa lokaci ya yi da ya kamata a canza lale kuma al'ummar najeriya su farka su fahimci halin da ake ciki musamman ina aka yi la'akari da irin illoli da canje-canje da aka samu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp sannan ya bayyana cewa akwai aure da aka ɗaura tsakanin shi da al'ummar jihar jigawa da ya bayyana cewa wannan aure ba wanda ya isa ya sake shi kuma za su ci gaba da kasancewa tare wanda wannan wata manuniya ce da ta nuna cewa babu shakka shi zai samu nasara amma da shi bakon namu ne da ya bamu lokaci shi muka tattauna da shi ni jagoran shirin umar Muhammad Karaci da sauran abokan aika suka taimaka mani da baku gani domin ganin shirin ya zo muku nake cewa ku gaba da kasance tashar gidan talabijin ta NTA Hausa a nan nake cewa mu kasance lafiya ubangiji Allah ya ba mu alkhairinsa amin Suma. amin